ga wata kisa kuma wata mata mai ban mamaki halakati imra'atun li wata mata ta tara su fa'atani Muhammadu bin ka'ab al-qurazi sai muhammadu dan ka'ab al-qurazi zo. yu'azzini biha ya jajanta min ya min ta'aziyya. fa sai ba da labari wannan hadisi sai da malamai suka jinjina ma imamu malik ƙwarewan shi cikin sanin labaran bani isra'ila da kisasin sabika da abubuwa duka suka jinjina wa imamu malik faƙala sai ya ce ya ce abin da ya faru shi innahu kanafi fi bani isra'ila rajulun sai a ja layi ya ce a cikin bani isra'ila akwai wani mutum faƙihun nawa kenan Halimun. abidun mujtahidun duk wannan darajarsa ce wani babban malami fakihi malami abidi mujtahid to za mu ga yadda mace ta sa ya dawo taitayinsa wa kanat lahu imra'atu shi wannan malami mujtahidi faqihin yana da mace wa kana biha mu'jaban mu'jaban walaha muhibban yana ta kuma ya fitinu da ita mata masa kirki zai so ta zai fitinu da ita malami kenan mujtahidi abidi yana son matarsa kuma ya fitinu da ita famata sai ta rasu sai ta mutu fawaje da alaiha wajdan shadidan sai ya samu bacin rai ya samu bacin rai ya samu bacin rai akan mutuwar da ta yi ya shiga wani hali har ya kusa zautuwa walaqiya alaiha asafan ya ji ba daɗi hatta khala baitin وغلق على نفسه jaba minan الناس saboda tashin hankali sai ya shiga gida ya kulle ya rabu da haduwa da kowa almajirai duk kowa ya hakuri yana waje falam yakun yadkhulu alaihi ahadun ba wanda ki samun dama ya shiga masa wa inna imra'atan sami'at bihi mahallu shahid kenan wa inna imra'atan sai wata mace kuma Sami atibihi ta ji labarin ga wani babban malami alimi mushahidi fakihi abidi matarsa ta rasu ga halin da ya shiga ciki faja'atu sai ta tashi ta ce zan je yi masa gyara a cikin iliminsa da fikihinsa da ijtihadinsa da ibadarsa faqalat sai ta zo ta ce inna li ilaihi hajatan astaftihi fiha ta zo kofar gida ina da bukata zan ga malam na zo yin fatawa ne kuma bana son wani ya shiga tsakanin mu baki na da kunninsa laysa yusini fiha illa mushafahatu fa zahaba an-nasu wa lazimat wa lazimat babahu wannan ya zauna ya zauna ya gaji ya tafi wannan ya zauna ya gaji ya tafi ita kadai ta saura bakin kofa wa qalat mali minhu budd tace ba yadda za a yi sai na hadu da shi yau ban yadda a yi iso ko wani ya ce a'a so nake yi mun magana da shi mu shafa hatan bakina da kunninsa faƙala lahu ƙa'ilun sai aka je aka ce mishi inna hahuna imra'atun a imra'atan aradat an ka? aka je aka ce to akramaka kallawa ga wata mata dai ta kiya ta ce wai so take ta gana da kai ta tambaye ka ta yi mafatawa? kuma so take tsakanin kai da ita bakinta da kunninka Wakalat in arattu illa mu wa qad dhahaba an-nas dace ba abin da nake so sai dai magana baki na da kodin sa kowa ya tafi wa hiya la tu tana tsaye bakin kofar gida tana zaune fa qala idhanu laha da ya duba ya bincika ya yadda zai ce to kwar sai ta shiga fa sai ta ce In inni ituka astaftika fi amri Ta ce ni nazo maka ne in tambaye ka wata mas'ala wani al'amari nazo ima fatawa ne kala wa ma huwa menene al'amarin da ya zo ki tambaya malami ne fakihi ne mujtahidi ne abidi ne daraja nawa hudu kalat sai ta ce abinda ta faɗa yadda ta warware matsalar za mu sake dawowa kuma muga sifofinsa ta cancanci wannan sifofin ko bata cancanta ba sai ta ce inni ista'artu min jaratin li hulliyan fa kuntu albasuhu wa u'iruhu zamanan tace akramaka Allah na ari gwalagwalan makociya naje ina amfani da su kuma ina ba da su aro thumma innahum arsalu ilayya fihi afu afa ilayhim sai yanzu suka turo suka ce in ba su kayansu zan ba su fakala na'am ya ce iya eh, me zai hana wallahi fakala shi ce ina wukar makasa indi zamanin? ta ce kayan fa sun jima na da na yi aro ina amfani da suna ba da aro fakala zalika a haku liraddiki iyahu ilayhim ai kasancewar sun jima a wajen kikin mora kima da shi ne yasa suka cancanci ki mai da musu kayan su hina haru kihi zamanan tunda sun baki aro ya ɗau lokaci fa qalat mahallu shayt sun ce ay yarhamuka Allah yarhamuka Allah afata asafu ala ma araka Allah yanzu zaka ji zafin abinda Allah ya baka aro ya karbi kayansa aka zaune minka wa huwa ahaqqu bihi mink yanzu za ka yi tashin hankali zaka ji bacin rai Allah ya baka aro ya karbi kayansa kuma ya fi ka son wannan kayan fa absara ma fi shi sai ya dawo cikin hankalin shi ya fahimci me take nufi wana nafa'ahu Allah bi qawliha wana nafa'ahu Allah bi qawliha kana rajulun faqihun alimun habidun mujtahidun ita ma za ta cancanci wannan sifofi ko a'a eh ah. ba za ka ce ta fi shi cancanta ba sai ka ce shi faɗa aka yi waɗannan sifofin ya cancance su ita kuma a aikace ta yi kuka gani ba haka bane ba mace ce kenan ba mace bace ba ta samu babban malami mene da mene da mene auna wannan da nana Khadija bintu Huwaili, da wane da waye da waye da waye kaɗan daga cikin abubuwan da ake gani sai ya yi mai <laughs> ha ba ce sun ɗaura aure ba dai amma dai ana nuna cewa ta isa ko bata isa ba tana da kaifin hankali ko bata da kaifin hankali tana da fikihu ko bata da fikihu tana da ijtihadi ko bata da ijtihadi haka khadija bintu khuwailid babu ma ja'a fil ikhtifa babin da yazo na tonon kabari saura minti na minti bakwai a ah, ba babu ma ya fi ikhtifa masu hakan kabari ba haka tunan kabari kenan na bash masu hakan kabari lada suke samu da albashi da mai ya dace amma mutum ba an kaba an binne mutane kuma wa'in su je su bin su bude su ɗe ne aka ci shine maganar su ake yanzu ai an manta da rahimallahu nabash al-awwal ko eh ana tuni ko an manta rahimallahu nabash al-awwal ana tuni wani mutum aiki shi ne an je an binne mamaci sai je tone sai ya ɗauki likafanin sai je ya sayar sai rayuwarsa ta zo ta kai ya zo ya ga ya kai karshen rayuwa sai ya tara 'ya'yansa ya ce kwaga kun ga sana'ata da nake yi ba ta da kyau kar wanda ya gaje ni a ciki kar ku koya an fahimta yana sani waye ke duk abin da ake waye ba sani ke ba waye bai san abin da yake ciki ba waye ke abin ba sani ba eh <laughs> duk ana sani ko girman kai ko al'ada ko ji da menene ko wallahi suke halakar da mu suke halakar da mu yi in ba ka kalli tarihi tarifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu habati min kibri duk wanda ke da girman kai ko da kwatankwacin jankiya shine ba zai shiga aljanna ba shi suka ce ya manzo Allah mutum na so ya sa riga mai kyau yana cikin girman kai ya ce a'a mutum na son takalminsa ya zama mai kyau hancin ta ya ce ba shi ne girman kai ba mutum na so ya tara yan uwansa abokansa a ci abinci mai kyau mai daɗi yana cin girman kai manzo Allah ya ce a'a sai suka ce ya manzo Allah wai me girman kai din suka ce to ya manzo Allah me girman kai sai manzo Allah ya ce me kin gaskiya da rena mutane kin gaskiya da raina mutane akwai wanda duk na lura da kowa fa akwai wanda an kai wata magana sai su fitar da hankalinsu su canza suna hankalinsu koma wani ba sa son ji to kuma ba yadda za a yi sai an ji suka ce to ya manzo Allah mai girman kai ya ce kin gaskiya da rena mutane kai da matarka ba ka son gaskiya kuma ka rena da ita to ya za ka yi ka kwaci ka gyara ma kanka wannan abubuwa girman kai dai an kin gaskiya dai an jima ana yi renawa dai ita ta zama ita ce ma ta fitance ta rena ta da kowa kuma ita ce ta biyu a gidan kai da chama ita ce mai ku biyu ne wallahi ita ce ta biyu a gidan wacce take dole wajibi a shaurare ta da ita aka tara 'ya'yan gidan amma sai ga 'ya'yarka da ka haifa ta girma kafi ganin mutuncinta da matarka uwar ta haifi a to ƙarya kenan akai yi yakan faru yana faruwa ya aka yi yana faruwa eh kana tattalin yarka ko eh shawar eh a a a ya fito fili da yarsa ta shiga sakandare shi fara sa asusu yana sa asusu kafin ta kai aure ya tara kuɗin da zai sai mata wane ne da wane da wane ne amma akan naira ɗari biyar shi da matarsa uwarta sai a ɗauki ba da yana faruwa Allah ma ji nafi man hadai wa afi nafi man afai wa tawalla nafi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sarif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت